Gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara ɗaukan matakan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar duba da yadda annobar Corona Virus ke ci gaba da yin barazana ga harkokin kasuwanci inda ta fara zuba jari a ɓangaren cinikin albarkatun man fetur ta kan tudu a ƙasar da dai sauransu. A matakin jihohi kuwa gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya bayyana cewa tunda gwamnatinsa ta ɗara kan ƙaragar mulki an ba da himma wajen tuntuɓar ƙwararru a fannin aikin noma. al'umma domin karkatar da tattalin arzikin jihar saboda a sama wa al'ummar karkara ayyukan yi su dogaro da kai. Eh, mu eh, tun da farko mun yi wannan hangen saboda zuwan mu mun taro na kara juna ilimi akan magana noma mun nemi kwararru kuma kwararru sun ba da shawarwari da dama wanda ma mun kafa kwamiti da na aiwatar da wannan shawarwari da suka bayar wanda kuma mu bunƙasa harkar noma mu a gare mu shine abin da zai haɓaka tattalin arziki a karkara mutane su samu aikin yi su samu dogoro da kansu. Ya ƙara da cewa samun man fetur ya gurgunta aikin noma a Najeriya. Ainihi man fetur din ma yana daga cikin abin da ya hana noma a ƙasar nan domin barin harkar noma da aka koma dogoro da man fetur ya kawo koma bayan noma a ƙasar nan baki ɗaya. nan alhamdulillah jihar yobe ga ce da matan manoma da miya kazalika gwamna mai malabuni ya ce gwamnatoci na shawara akan bullo da dabarun tabbatar da cewa ana biyan albashin ma'aikata a lokacin da ya kamata muna da mu da insha Allah muna kan duba kuma muna kan tattauna da ƙwararru da fannoni duka abin da ya kamata mu yi insha Allah za mu yi kuma Allah zai cikin wannan matsala. Daga ƙarshe dai me mala ya ce gwamnatinsa ta ayyana dokar ta ɓaci a wannan ilimi kuma ƙwararru na aiki domin farfado da ɓangaren ilimin. Eh to kin san mu akan harkan ilimi zuwa na abin da na fara yi shi na kaddamar da doka ta ɓaci saboda bayan mako ma baya da muke da shi wannan itilafi na Boko Haram ya zo ya kasara harkan ilimi. Shi yasa shi ma har kan haka muka tsara neman ƙwararru aka yi likitoci da dama dai na hanyar da za a farfado da ilimi musamman ma gama daga ilimin ƙasa na primary school zuwa secondary school a ga cewa a inganta ta da kiwon lafiya abin da yake gaban mu a yanzu domin ba yadda za a yi a ce ƙasa ta ci gaba ba ilimi. Halima abdulra'u murya Amurka daga Abuja, Najeriya.